أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن عليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما سأل بركة a muhadarar mutayau muhadarar mutayau shine wasa'ilu tadawi bil asali min alkitabi was sunna wa aqwalul ulama ilmu muhaqqiqi wato muhadarar mutayau shine hanyoyin magani da zuma da izinin Allah bisa ga abin da ya tabbata a littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da baganganun malamai masu tabbatarwa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin talakai khaliqid da'i wad dawa wanda ya halicci ciyo da magani khaliqid da'i wanda ya halicci adda rashin lafiya waddawa'i da magani waja'il shafa'i da ya sanya waraka fi ma sha'a cikin abin da ya so ya zama waraka min makalukati daga cikin halittarsa duk ciwo yana da magani kuma Allah don rashin lahiya ya sami hanyar warakarsa inda ya ga damar ya zama sanadiyar waraka nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu ina gode masa sarki ya tabbatar masa kuma ina ƙara gode masa wa nashhadu Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu na ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya kuma na ce da lalle annabi Muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi salatin Allah ya ƙara tabbata gare shi da iyalan gidansa da sabansa wa sallaman tasliman kasira da kuma aminci da amincewa masu yawa amma da bayan haka fa inna al'asala min a'zamin ni'ami allati an'ama Allahu biha ala ibadihi fa inna al'asala lalle ita asal wato zuba. min a'zamin ni'ami tana daga cikin mafi girman ni'imomi allati an'ama Allah biha wadda Allah ya ni'imta da ita ala ibadihi akan bayi ne wa garaja ala Allah fihi shifa'an hakika Allah subhanahu wata'ala ya sanya waraka magani da izinin Allah a cikin zuma wa barakatan kuma Allah ya sanya albarka mai yawa a cikin zuma kama dalla ala zalikar kitabu wa sunna kamar da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai nuni addalilu min alqur'ani dalili daga qur'anin Allah Allah ya ce wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli ath-thamarati fakuli fasluki subula rabbiki zulala yakhruju min buyut min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun wa auha rabbuka ubangijinka yayi umurni ilan nahali zuwa ga kudan zuba umarnin da Allah ya baku kudan zuba shi ne a nittakhidhi min al buyutan karki gidajen zamanka daga duwatsu wa min ash-shajara karki gidajen zamanka daga itace wa min ma ya'rishu daga abin da mutane suke ginawa cikin gine-ginen su ma karki wani wuri ya zauni gidan zamanka Sun kuli min kulli samarati Allah ya ba ita kudan zuma umarni sun sannan Allah ce kuli ki ci min kulli samarati daga dukkan 'ya'yan itace min kulli samara kuli min kulli samara ita kudan zuba ta ci daga dukkan samarati 'ya'yan itace Allah ce fasluki subula rabbiki ki shiga tafarkin ubangijinki hanyoyin ubangijinki zulula kina ababen hore ba shiga duk inda ke son shiga ya karuji min butsuni ha sharabun sharabun wani nau'in abin sha mai daɗi ya karuji zai hito min butsuni ha daga cikinta muktalifin alwanu wanda launuka ne sun sassaɓa fi ha ciki fi abin da muktalifin alwanu wanda launuka ne sun sassaɓa fihi shifa'un linnasi a cikin wannan abin da ke hitowa daga jikinta to akwai shifa'un magani waraka da izinin Allah linnasi ga mutane inna fi zalika da ayatan tsalle a cikin wannan akwai aya liqaumin yatafakkaru daga mutanen da suke da tunani wallahi in ka tsaya kin nazarci ayan nan ke da jin wannan ayar ke san zuma da tattare da wato hikimomi na ubangiji abinda yasa take magani suna da yawa saboda nau'in nau'i da yayin itace duk tana ce to inda ci waɗannan nau'uka yayin itace to su ne za ta zo duka ta abaye su ko ta tuce su to da yadda tuce su da nan na su ko masu gadi su sai su ɗebo wannan abin sai a yi amfani da shi da haka za ka ji ana ta amfani da ga amfanin zuwa da sauransu to mu da yanzu abin da muke so mu gado a da shi ne muna da aya cikin ƙur'ani da ta tabbatar mana cewa zuba waraka ce magani ce daga nau'in cututtuka daban-daban da izinin Allah wanda Allah ya ga damar matsala ta ta warke ta hanyar amfani da ji da zuba suratul nahl qalibul kasir rahimahullah da kasiri Allah shi masa rahama ce, ai abinda aka rihi fil asali manafi'u a cikin zuba akwai amfani wa shifa'un lin a cikin zuma akwai waraka wato magani ga mutane da izinin Allah min anwa'il adawa na daga nau'i nau'i na rashin lahiya ke ji abin da da kasirin ya faɗa tafsirin wanga aya kenan wa qala ɗabari imamu tabari rahimahullahu Allah shi masa rahama shi ba babban malamin tafsiri ne ko eh kun yi shiru ba muna da tafsirin tsabari ba a yi cikin tafsirin ana ganin ba tafsirin da ya yawa ne ha ana cewa shi ba mu tsabari shugaban masu tafsiri shi a shugaban masu tafsiri duk wani tafsiri yana ƙarƙashin shi ne to ƙalar tsabari rahimahullahu imamu ɗabari ya ce ja'alallahu fil asali shifa'an Allah ya sanya waraka a cikin zuba bidal auja'i na daga curutuka rashin lahiya da kuraje wal askal da curuta rashin lahiya auja'i rauni da aska nau'i nau'i na rashin lahiya mun tsaya da kusa kusa ƙoduwar wuta idan mutum ya ƙone ana sa zuba bisa ƙa'ida da tsari bisa ƙa'ida da tsari na masana ka mutum zai ga ajibi zai gani? zai ga ajibi idan ne ajibi eh zai ga mamaki eh mamaki da warakata eh kuma wani sirri wani fada zai sirri na biyu ya eh, an gasa zuba ga ga ƙurji akwai wani sirri na nan sai ka haɗu kuka gane shi ba ku san shi ba ko ke ta magana an samu ƙurji zuba ƙudana biya a rati sai dai ba zuba ta ba ai da ke ƙudana biya ta ba zuba ta ba eh zuba ta ƙudawa su da eh, ba su biya ta saboda ka e eh, a eh, ta dai ta ana bi sa'idul huduri hadisi ya tabbata daga abu sa'idul huduri an koma hujjoji na hadisi ko hujjojin hadisi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum yazo inda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala yace ya rasulullah ya buzza Allah inna akhi istudlika badaruhu dan uwa da ciki ne ya bulkuci ɗan uwana istudlika batsaruhu ciki dai ya bulkuci ma'ana ciyo ya kai mai faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce askihi asalan je ka bashi zuba eh je ka ba mi je ka bashi zuba fasaqahu ya kote ya samu zuba ya bashi sun ba ta ya sake dawa inda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa kala yace kada sakaituhu la ko bahi zuba falam yaziduhu illa istidlaqa ba abinda zuban dan ta kara mai in ba kara bulkucewa ciki ne ba ciki ne yanzu kara ciwo daya yi fa kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce to sadakan lafu waka zaba baɗalo a hika sadakan lafu allah da ya yi gaskiya eh sadakan lafu allah mi ya yi gaskiya tun da ya ce fihi shafa'un fihi shafa'un lindas allah ya yi gaskiya wa kaza ba baɗalo a hika cikin ɗan uwanka ya yi ƙarya ko ma ka ci gaba da bahizu ko ma ka ci gaba da bahizu ya sake koma sun masa ƙa'u fabara sai ya bahizu ma ya sha sai warki imamul buhari da imamul musulmi suka ruwaito ne wannan hadisi jama'a mun samu shaida ta ƙur'ani mai girma da shaida ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tabbatar da cewa bi zuma magani ce da izinin Allah kuma ga wanda Allah ya ga damar ya samu lahiya ta sanadiyar shan zuma a kuma wanda waraka ta yi ba ta nan an ka rubuta ta ba da haka ba zuba ba komi ya shar zuwa mai warkewa wani abdullahi ibn abbas ne radiyallahu anhu ba anna annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a shifa'u fi salasin waraka magani ya tattara cikin abubuwa guda uku da izinin Allah magani ya tafi da cikin abubuwa da izinin Allah na ɗaya sharbata asalin shan zuba sharbati shan mi shan zuba wa sharbati mihijin da yin kahu ga masu yin kahu. sharbati mihijin yin kahu akwai cunuta da rashin lahiyar da da an wa mutum kaho sai ya warke ƙasa ga kowa ya san mun taso mun isko ana kaho eh amma yanzu an rage sai dai har yanzu ana yin da zamani hijaba ko to don haka hijaba ana yin a saurara akwai masu wama da ciwon ciwon kai mai tsanani eh? da wasu curuta da akwai da ciwon baya da sauransu duk an kawo mutum ƙaho insha Allah sai ka isko ya warke sannan wannan rubabben jini ne ya taru to an cire maka shi Sannan wannan hijabar jini ne ake tattarowa a jaye shi duk jinin da bai da kyau malamai suka ce in ba za ka iya yin hijaba ba musamman ga namiji to ana sai dinga zuwa asibiti yana bayar da jini ne sadaka fi sabilillahi jini ne sadaka su yi muna abba yi ne zuwa ɗaya za ka yi ƙoran au nan abin da laboratory da ka ta wani suka ce kana so a auna jinin ka in ya tattara duk sharuɗin da aka so bayan an auna an tabbatar da abin da aka so ka ce musu to in za a cire jini nawa aka kashewa a ce la'alla dubu shida da ɗari biyar sai ka ce to ga su ya an ka ce to ina wanda a ce idan wanda za a ba jinin ka ce ku ɗibi jinin duk sanda wani ya to yana bukata jinin na a ba ya fi na ce bin ruwan ke sun sai suwa na ki eh, lokacin da suka sai suwa suna haramta mai ki samu ladar sadaka tambaya da kai miki lokacin da kin ba da jinin ki fi sabilin sai haramta mai ki samu ladar sadaka yana da alaƙa da sadaka bai ki bai ki yanzu haka nijar duk wa'azin da banka ta galibi za a zo da likitoci masu ɗibar jini za a zo duk wanda ka san ba da jini ne fi sami lallahi ga halayi na ayi ka yi ka ba da jininka fi sami lallahi a ɗauka aje da shi asibiti a aji duk wani mabukaci wanda ya tobe da hali sai a kyau da jini a sami shi ba dai galibi ba za ko? a shifa'u ofi salasin waraka ta fi da cikin abu uku da da Allah sharbata asalin wa shar'ati mihjamin da kuma yin kaho wa kayyati narin da lalas na wuta kayyati nar lalata wanda ake wa dabbobi amma mu mutane ba a musu amma muna ita cewa kai ya tunanin tsakiya tsakiya akwai ta eh to amma dai ana yi kuma ana waraka ana samun magani da yin tsakiya da yawan tsakiya ana yin ta رواه البخاري ورواه البخاري امام البخاري يبتر da wannan hadisin وسائل التداوي بالعسل hanyoyin magani da zuba to wajen hanyoyin magani da zuba wanda na a farko bai wuce abu bai ba sai daga baya sai da samu mai goma don haka sai yin zama da wanga zan karanta muku mai biyar amma ga wani nan mai goma to ai ko ba na ya su guda bai da ya abin da ascan babu shi ba to inda ba ta iya babu ya kada wasailu dawi bil asal hanyoyin magani da zuma hanyoyin da ake amfani da su wannan darasi yana da matuƙar muhimmanci wasa'ilu tadawi bil asali na ɗaya akwai shurbul asali alar riki wato tun da safe mutum ya sha zuma alar riki tun bai ci komi ba sha ma'ana alar riki tun baka ci komi ba ya zama da ita za a karyawa a ya gabata ki kawo wani abu ko ga da ki ki da kodin din da ki aji ba muna ji kuma labari da muka samu akwai zumu ba ƙasa ta kwanaita to an je ta kwanaita kuma jama'a muna ji shurbul asali alar rik wato mutum ya sha zuma tun da sai kami ya karya da komi wa huwa min anfa'il wasa'ili cikin waɗanda hanyoyi to wanda hanya ta hako ce amfani kina da zuma ki tun da sahi ki sa hannunki ko kuma ga wannan cokalinki ki ɗaya ba miki haka ki tsotsa ki sha shi ki da tun da sai kami ki komi sai dai wanda ada wata matsalar da eh haka nan tana ya cutar da shi wanda ya kama tana cutar da shi sai ya faɗa wawo min arfa'il wasa'ili wanda yana daga cikin mafi amfanin waɗanga hanyoyi bi an yi zabal asalu bi an yi zabal asalu ta inda mutum zai narke zuba filma a cikin ruwa addafi masu ɗumami-ɗumami eh, ga 'yan ruwanki masu ɗumi-ɗumi ba ta hasassun ruwa ba ga ‘yan zuba sai ki ɗansa ciki sai ki sha Ban da wacce hanya ki ga wacce hanya awaɗi haka ɗai ki sha da yawon ki ko ki lasa ko ko ki ɗan shayi a jiki ko kuma ta hanyar 'yan ruwanki masu ɗumami ga 'yan zubarki sai ki ɗan sa wata kisa adawa shayi haka sai ki shayi jiki ayyar da sai ki hudu abin da ki jiya a daɗi ka ga wanda an ya sha kun gane eh, a saurara muna tare bi an yi zaɓar asalu ta yadda Zuma za ta narke filma iddafi cikin ruwa masu ɗumami ruwan zahi sun ma yi shiraba sabahan sannan tun da sahen sha ya karya da ita ai malama ran nan za ki ji abin da ta taɓa shi e bar sai ke sha in gijiya sai ki faɗa mai wacce gaskiya lokacin da yana sha yanzu gaskiya na bar shan zuba na rage shanta saboda na haɗa muku dalili tun da ban sani ba ko sa'ad da nake da yawa na ko a'a mun dai wallahi ya kaɗanta daga sako lokaci eh, amma dai wanda bai da wannan gaskiya ina tabbata muku da tsaya yadda da za ka ji wani kazar-kazar wani irin ƙarfi wata irin sakewa wani irin da shaɗi malar kai sai dai wanda ya sha eh, malar musamman ka samu irin zubin malama zuwa da malar ta to eh eh tun baka ci gobi ba ba a son cin za a karya da ita komai haka ce ita za a karya da ita za ta narke matsaloli da yawa rashin lahiya da yawa za ta ba da rashi jama'a muna tare wannan ɗaya ce daga cikin mai hanyoyin da ake mai magani da zuma amma da da izinin Allah ɗaya eh, da izinin Allah eh ya sannan ya ce lima fihi min tanshidil bada saboda abin da yake kawo na samun nishaɗin jiki wata tahsilil Habami, da kyakkyawan kaji jikinka ya saki wata taqawiyatul mana'ati da kuma ƙarfafawar amfani mai yawa da izinin Allah wanda za ka samu mun Mm. hanya ta biyu al'asalu ma'ar ta shar'iyya mutum ya sha zuba tare da tawada ta shari'a tawada ta shari'a kada fama da wani rashin lahiya da wata matsalar da ke damunka wato jama'a ya ga ce matsalar da ka damunka shi wai har zauranci ba matsala ta ba a'a ni azurka matsala ta zauransu kuma gani ba rashin miji amma ya danganta wani yake damu wani bai damu yanzu yana hali bai agaji ta miliyonta eh yana hajji hana wa miliyonsu su sun dake ɗan namiji sun shayi kun ko ba su yi ba wani dalili na sa ka hankular ɗalibai ko da kana da sauran shekaru gasa ya zalilan ba da su wuce sai aure ba duk cikin su babu uwar ta wuce sai aure amma da ni su dai suna jin natsuwa bar su hankura la'alla suna da nasu manuhohi da suke da su kowace suke tambaya me ya hana kita sani in ni hito ga hilini wata magana na ce don kula da tarbiyyar 'ya'yanka waɗanda ka samu ka kula da tarbiyyar su ta kwana ka ga cewa kowannen su ya zama mutum kar ka je kuma ka ce kai auren da kuma haddasa ka matsala ko miji ya rasa samun kulawar da ya kamata saboda waɗanda ɗaya sai ka ce to ba zan yi aure ba bari in shagartu da kulawa da waɗanda shi kuma namijin da mun ba aura ba laifin zamin lalura ko mace ta kaga kanta yanzu uku nan da nake faɗa a saurara uku nan da nake faɗa wallahi duk wanda ta yi kis yau cikin su ana faɗa ne ta bai matsala ga uwayenmu da sun ki aure tun suna cikin lokacin su bayan yammu ko da tabbar gidanmu tana cikin kurciyarta aka yi ta maza mata ce ita ba ta aure wannan dai ba san da ba ita in dai ba canza ta ba ko ta kuma guri ba ta yi aure lokacin bambanta uwa ta aka cilasta ta ta aure wani mutum makwabcin mu ne auren da ko sati guda ne ta ce wala iya shigo gidan nan jin take kamar kamar motsai motsa kawai motsai iya shigo wala ko sati ba ya ba auren da ya mutu ba ta da kis da namiji a saurara duk da wanda wani lokaci shi kana la'akari da akwai matsalar iska ce gaskiya ban zama ta haka nan tun da yanzu in kun san shi karan bala wanga da ce ba karin bala ina jin tun haihuwar shi na ha ta hina goye ne daga jin kowar tabar gidan tun da gare shi ba ta aure ba wa ba ruwan wancan da namiji ko dan uwanta kake ko toba ce ta komi wasan da kuka da kare ta ka kuskura ka kai wani area tana cewa to ya isa haka ta wallahi mun gode wa Allah da Allah ya jarci uwaye shi yasa kullun in zama mahaifiyar mu alheri dukan tuna irin mutuncin da ta yi mana tun tsara kanta wata rana ta taɓa kira na ta ce to in faɗa wani labari haka ɗaya da kasa wanda an zato ta ce inda inda na ci mutuncin ku da kasan wani da ce eh, wata rana ya taɓa bidata shi ba ƙanci da ni ta ce Allah ya taimace ni wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ta ta ce jama'a da ta yi ta ce mutuncin don haka don Allah uwaye mata da aka jarabta da rashin mata ce don Allah ku dinga tunawa da ƴan ɗaya ku ruwa zuwa asiri duk sarki ta ki wani abu da fasikanci a ke ci zarafin kanki ke ci zarafin ɗaya ki Allah ya saka da alheri al'asal ma an ruku ya tashari'iyya ko amfani da zuba tare da ruku ya ta shari'a fa yi ƙura'u alai sai mutum ya karanta ga zuba to kun ga ai shi ko da rukunta shar'iyya ya daga tabi a matsalarka yanzu aiki ja ya rage da ka yi eh, ina wacce irin matsala ce da ya kamata ya karanta a baya zuga misali zai buga muna a ce ga ke da wata matsalar da ba a san kanta ba ruhohon matsala ta ko ce irita ta rashin lahiya ne a wani abu ne ga ta. ke ba da kika kwato yace yana son ki aure sai a yi magana an tattala komi an dandare sai magana ta wace to ga rubuya aita fa ya garawa alai musamman rashin lahiya na a karanta mutum suratul fatiha ko shi karanta da kai ne ayatul kursi alba'awazat idan aka ce alba'awazatu ulhuwa da falaki da nasi ya an ce ba'awazatai duha falaki da nasi amma ya ce alba'awuzatu ulhuwa da falaki da nasi sai a karanta su sun bayu shirabu sai a sha ɗalabar lishafa don neman warakan matsalar da ka damu mutu don neman warakan ba ga rashin lahar da ke damu ka su ba kun ji wanda ku eh sai eh, cikin zuba so daya ayatul kursi so daya falaki da nasi so uku uku قال الله تعالى الله تعالى نزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين الله تعالى من السوكر وانا قال القرآن ما هو الشفاء أبدا يكي وركا دي لإذن الله ورحمتكم ورحمة دي للمؤمنين بدي سورة الإسراء نوكو العسل ما هبت السوداء amfani نزبا تعالى tare da habbatus amfani da zuba tare da bi ana hada su ba a yi magani da su saboda annabi ya ce fil habbatu sauda a shifa'un a cikin habbatu sauda akwai waraka da izinin Allah min kulli da'in daga kowane rashin lahiya illa sab sai bi ciwon mutuwa amma in ba ciwon Allah ya rubuta ba na mutuwa ba ne aka yi amfani da habbatu sauda wani lokaci aka hada da zuba to ana samun waraka na hudu al'asalu la'ilaji su'ali wata habil khalq amfani da zuba la'ilaji su'al domin a yi maganin bajina kuna jiyar daga ba da bajina duk kwanar da ku an su saba wata ta saba ko da suka ce bai don kushi shi layi yi zakuloke suke ce wasu zakuloke zabuloke jiku <laughs> eh? ko kuma ai zakuloke ya yi ei eh ai malama in yanzu an ga samu ta Allah ya taimake ta da dubunta bakwai ko dubu takwas tana samun abin ga ya gace mai eh, wanda ya kosa zabo eh, zagulofi kenan akwai zagulocin zakara aiki malama haki jiya a in gina son ki karimci da in za kyauta da zabo cikin wani da ke cire kiwo ka In inda kira su ki kyauta ta ɗebere ne akwai wani na cizo allah ya ƙara mara yau shi albarka da yabban zabo daga odeci can garin su na aminu an gaban zaben da yaren gida musu ibrahim haya zaben da suka haya haka wadda ka sami su ji kuma wallahi su hayi zakara da gudan katon sai da an kai dubara da ce cewa ga zakara ni ɗaya ajiye shi Haki nuna ya taɓa tuwa garin ya ce san ɗaya ka yi mamma na wani kyauta gona ta wannan zakara yake aji an ka tuwo da shi ne cikin wani katon mu in yaren gidan suna su cewa su haye suka yi su haye suna suka nace to da suka ke ci ku bari mu magare shi saboda annaban ko daɗi ne da ya yi tsauri to Allah ya sa kane to mu dawo karatu a irin waɗanda maganganu muna su ko saji wani lokaci muna yi ɗaya don nishaɗi ko ba haka ba ba muna yi don mu ce mu ne ta samu zabo ba ko don shi ne tsakanin da Allah Allah ya sani babin ba'a da ana karatu a kusa da ake dan nishadi don ɗalibi hankali na hidawo da yawa wani lokaci ana wasu 'yan magazanu yana sa hankalin ka sai hidawo karatu amma ba ina nihin wani ce samu min zabo ba hiban ko zakara wallahi haka zuciya ta ba da yin haka da tsakani da Allah Allah ya samu dace to muna tare da kuku ma ambaci wancan ku an kai karshe ne wace na hudu da ake to na hudu shi ne al'asalu li'ilaji su'ad wato amfani da zuma ta hanyar tari wanti hadal harki da rashin lahiyar makogaro rashin lahiyar makoshi in mutum na fama da wata matsala ta makogaro ka kamar shaƙewar murya ko kokan makoshi to a ce murya ce ta ɗauke na taɓa gano wani ba a da murya ce gaba ɗaya ta ɗauke mai wa'azi na gaba ɗaya murya ce ta ɗauke ana samun haka wa kunu bi ba mubasharatan yana kasancewa ta haya amfani da zuma kai tsaye a yi amfani da ita kai tsaye Eh, ana ba shi da abin to hada lalama to alhamdulillah a yi amfani da ita kai tsaye ta zuma ɗin amma a lemun ko a hada ta da lemun eh lemun tsami eh ko lemun irin wanga lemun duk wanda an ga samu au zanjabil ko a hada ta da zanjabil kun san zanjabil ko eh su citta idan za a zanjabi ɗaya citta ya. ke jaki sai ki jana sha su zanjabi da aljanna citta ta eh. yaro ga magani gonaka baka san da shi Citta wa gina mun karan ba sai a samo ta a hada da zuma malaman eh? ta wuce ko? baya ba da wani eh, nan da gaskiya ba su ce wani abu ba su yi karin bayanin ba amma dai ga alama duk dai sarrafa za ku sarrafa su ku gunga sani ku jujjuya su ku sarrafa su mu ci gaba na biyar da asali lirjuru amfani da zuma hanyar amfani da zuma ga raunuka ga rauni in mutuna da wani rauni ga jiki ne ko su kuraje yadda likitoci sun ce su wasan maganin su ko sai ba da magunguna an gana gane matsalar su shi kenan sai a dinga samun su zuma wani su mutu shi ga na ba ko na hada muku wani alheri da ya samu ko kuraje na gasa hito hito su yi maruru haka su hito nan take na haya musu addu'a kullum za ka sai na lalaba basu in ci ah, sarauta Allah Allah ya gwada iko ne ba abin da addu'a ba ta yi sai dai kawai jara ba ya Allah ya jarabce ka lima eh. mana jiko istimalu al'asar liljuru wa kada zakara ahlul ɗibi malaman likitanci na musulunci sa'abta annahu yusa'idu ala ala ti'abil jurub yana taimakawa wajen ƙuraje da suke hitowa mutum a jiki ne wata ƙalilin tihabi da kuma ƙaramta ƙuraje da suke hitowa daga baya ma da izinin Allah in ba akwai ƙuraje har sun hito to ana samun su ita baya, an wanke su insha Allah za su warke eh. a ƙawanin ulama maganganun malamai game da zuma akwai ibn qayyim al wato su su ibn qayyim din da ku na hadiwa malaman musulunci ne ko malaman likitancin musulunci sai sa kada mutum ya zauna yana malami bai da tacewa cewa game da magungunan. su ma a gade suna taimakawa malami ya hada biyu ga likitancin musulunci sannan kuma ga mi ga karatu albani da kuma gari albanin zane nan da ana cikin baiwar da Allah ya shi sannan magunguna kuma shi albani ya kai ko rukuya bai in ba mu na da matsalar iska ko rukuya albani bai ko rukuya bai cani zai ati a tuwon da mai matsala yana ka tun so ce kai bayanin mina na ka kana yin bayanin sai albani ce kana wa Allah kai wa Allah da girma Allah ka rabi da ba Allah ka ce zuwa laluranka an kare kuma bai babu ruwa ne da abin da za ka bashi don ba ka iya shi abin da bi gare ka mutumin da zai zo shi laluran miliyan 20 miliyan 50 ni za ka bashi sadai zai ce ɗin zuwa laluranka wanda yasa da yawan ɗalibai ne da yawan su amfana ta hanyar waɗannan ababen to su ko gaskiya su ɓangare ne sai ka ta ka karance da waɗannan littawai na isu ibn qayyim al-jawziya tunda suna da irin su littafin adibbul nabawi littafin da musulunci da irin su al-kalimu tsayyib da sauransu littawai na gehen magungunan musulunci suna nan amma dai an kyamace mutum mai da ita as-sana'a wanda ya ci abinci kamar da an kyamace mutum mai da wa'azi hayya ce ta cin abinci a ce ɗai kai mai wa'azi ɗai kake kuma da wa'azin ga baka komi sai wa'azi da ita haka cin abinci ana kyamata mutum wannan idan mutum na da wata hanya ko ban da wannan wannan kuma wa'azi yanzu da aka baka mutane ka baka wannan wata riba kawa ce Allah ya sa mu dace wata hadisi ya zo cikin hadisi wata hadisin ko na tsalle eh ban ji ba الأكل من أنظر الأبوية Oke, al'asar min amfa'il adawiya, magana take da Ibn Qayyim. Yace zuma tana daga cikin mafi amfanin magunguna. Wa fihi a cikin ta hifzul lisahati tana kiyaye lahiyar mutum. Wa daf'ul lil aza kuma tana ture rashin lahiya da cuta. imamu Nawawi rahimahullah dan shi ma ke sai ya rubuta littafi wannan littafin da kuka al al'askar wannan littafin in kin samu al'askar musamman wanda an yi mai ta hakiki za ki fa'idantu kwarai da gaske littafin al'askar na imamun nawawi akwai addu'o'i da yawa ingantattu eh rahimahullahu Allah shi masa rahama ne ce eh ya ce wafin hadisi dalilun a cikin hadisin ga akwai dalili ana fadalit ta dawi kan falayen magani wa annan asala cewa ita zuma min al'adawa ya cin lafiya tana daga cikin magunguna masu amfani jima muna tare alhatima wato cikon bayani ibadan labayin allah inda la'asala ne matu da azima ita dai zuma wata rema ce mai girma wa dawa'un mubarakun wa gada dallal kitabu wa sunna ala fadlihi littahi da sunna su yi magana akan falalashi da kuma wato manfa'ati amfani ne fa'alaina wajibi na gare mu an kuzo bin asbab mai riko da ba al-mashru'a wanda aka shar'anta ma asirki tawakkul ala Allah ta'ala ta da gaskiyar dogara ga Allah nas'alullah al'azima muna roƙon Allah mai girma rabbul arshil azima ubangijin al'arshi mai girma an yasiya mardana ya warkar da marasa lahiyar mu wa mardar musulmi da marasa lafiyar musulmi wa yaj'ala fi ma razaqana ya sanya cikin abin da ya azurta mu ya zama barakatan albarka wa shifa'an da waraka wa sallallahu wa sallimu ala nabiyyina muhammad ina da aminci Allah su tabbata ga annabi mu annabi muhammad da iyalan gidan wa sahabi da sahabbansa jama'i da baki daya amin amin to ababe da kuka gani eh, da muka dan ambata cikin yan mintuna arba'in da hudu